daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatunmu na tafsir kamar da muka saba ko ne lokaci makamancin wannan zai zina allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin talata ko yammacin larwa ko wanda yake biyu ne ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da daya ba mu gushe ba muna cikin suratul tauba darasin mu da ya gabata a jiya kenan mun kwana kan aya ta 103 yau za mu ta cikin aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ce alam ya alamu shin ba su sani ba anna Allah cewa lalle shi Allah huwa ya qabalu taubata an ibadi shi ne yake karban tuba ga bayinsa wa ya akhudhu sadaqat kazalika kuma shi ne yake karban sadaka wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai yawan karban tuba mai yawan rahama wa qul kace ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ya sannu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da manzansa wal mu'minuna da mu'minai wa taturadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada kuma da sannu za a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi da kuma bayyane fayunabbi'ukum sai shi ba ku labari bima kuntum ta'malu da din da ko kasance kuna aikatawa wa na haka kuma akwai wasu mutane murjauna li amrillah wai da ka jinkirtar da su ga al'amarin Allah imma yu'azzibuhum ko ya Allah musu azaba wa imma yatubu alaihim ko kuma ya karbi tubansu wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima to wayannan ayoyin ah, musamman aya ta farko ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم al-imam da sauran uh, malaman tafsiri sun ambata cewa a lokacin da Allah da baraka wa ta'ala ya da bayani na alkhairi da falala wanda ya yi ga wancan al-mutakallifuna wanda suke mun ce mutane ne da suke su ba su je wurin yaƙi ba ba su da uzurin da ya hana su zuwa wurin yaƙi amma ba su yi ƙayya ba ba su kawo uzuri na ƙayya ba ko kuma suka gabatar da su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su da cewa sun mutane ne wanda suke sun yi itirafi da zunubin su sannan kuma sun garwaya aiki na gari da wani wanda yake mummuna haka Allah an ba a alaihim to sai kuma aka zo aka ci a karbi sadaka daga dukiyoyi kamar da kwakwati da wata fassara cewa su ake nufi wanda wannan zai tsarkake su kuma zai tsarkake tsarkake da sosai ko kuma zai da dukiyar tasu sannan aka umarci mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu addu'a ta musamman ko kuma ya musu salati to lokacin da wannan bayani ya sauka game da su to sai wasu mutane suka ga a mutanen nan ga su da laifi amma kuma abin da ya biyo baya dangane da lamarin su ya zama wata irin falala daga Allah ina fatan gani wato sai suka mamakin yadda lamarin na fi ya zama ya zama alkhairi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce alam ya alamu shi wanda suke mamaki irin yadda Allah ya mawa inda mutanen falala ba su san cewa an Allah huwa ya kamalu taubata min zahi Allah shi ne ke taɓa tuba daga bayan sa ba ai mutanen sun yi laifi na'am. amma sun yi itirafi da da sun tuba saboda ka ce Allah ta mutu ba saboda ka wanda ba ai mamaki ne. saboda ka wanda suke mamakin haka ba su sani ba cewa Allah shi yake karban tuba daga bayansa sannan wa ya akhudhu sadaka Allah shi ne ke karban sadaka da aka ce annabi ya karbi sadaka daga dukiyoyin Allah ne yake karba shi annabi yana karba ne a madadin Allah wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan karban tuba kadalika shine mai rahama kun gani saboda ka wannan falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne haka saboda ka abin da ya shafi wannan mutane bai kamata ya zama almamaki ba to saboda ka al'aslu Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake karɓar bayansa kuma Allah shi ne rahim sadakoki da aka ce kuma a karba Allah shi ne yake karba duk sadakan da wani mai sadaka yake ko a ce mutakallifuna ne wato mutakallifuna an gazu kuma wani irin mutum ne ya yi sadaka to Allah tabaraka ta'ala shi ke karban sadakan tasa al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi cewa inna Allah ya yaqbalu sadaqa wa ya'khudha wa ya'khudha bi yaminihi wa yurabbiha لأحدكم كما يربي أحدكم صلوه وفي رواية كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أهد yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lalle Allah shi ke karban sadaka wa ya'khudhu bi yamini kuma ta sadakan da damansa to rabbiha li ahlikum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tarbiyyar wannan sadakan ne karba ga ɗayan dan ɗayan ku sadaka Allah yake karba da hannunsa na dama kuma ya kula da wannan sadakar kamar yadda ɗayan ku yake kula da dabbansa ko ɗan marakinsa dan kana da ɗan dabba ƙarami za ka ga kana kula da shi kana ba shi dusa kana ba shi alifi kana kokari ka ya girma to irin wannan kulawa walillahi masal ala haka Allah yake kula da sadakokin da bayi suka karba wanda suka gabatar iya karba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wayannan sadakokin da Allah ke karba a hannun mutane yana kula da su za su ci gaba da haɓaka da girma da Ya ce, hatta innan luqmata har sai ya zama cewa noma guda da mutum ya bayar sadaka in Allah ya karba zai rika kula da ita la takunu mithla uhudin za ta girma ta haɓaka har sai ta kai kamar girman mutum roba guda za ta kama girma karkashin kulan ubangiji sai ta kai kamar girman dutsen uhudu to saboda ka Allah shi ke karban sadaka kuma shi mai da mutane falalar da mu ina fata gani idan haka sai ce wa kulli imanu ka ce da su imanu ku yi aiki fasa ya rabuwa amalakum wa rasuluhu da sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai ga aikin ku da manzonsa wal mu'minuna da mu'minin wannan wa qul i'malu malamai suka ce ko dai zama amrun ne ko kuma zama wa'izi ko dai zama da imani ku aiki ana shajja a mutane cewa lalle su yi aikin alkhairi kun gane ko sai zama cewa amrun ne haqiqi ko kuma i'malu zai zama cewa amri ne amma ba hakiki ba wato sai zama cewa wa'id ne ko tahdi kama a ce i'malu wa aikata abin da kuke so kun gani wato ko dai zama i'malu ku aikata aikin alkhairi kaga amrun zai hakiki kenan ko kuma i'malu ku aikata abin da kuka ga dama wanda sai zama wa'id kenan ko ta tahdi to biyo da lamarin yake wallahu ta'ala alam yace fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya san Allah zai ga aikin ku da manzonsa da ba mu'minai to na cikin sa akwai ishara kamar da malamai suka ce a gurin musulmi wanda ce wa lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana shajja a mutane musulmi cewa su yi aiki na alkhairi ya ki zukatanku su yi amfani da dukkan damar da Allah ya su wajen aikata alkhairi sannan wannan aikata alkhairi ko kokarin yin shi sawa'an suna cikin mutane ne ko kokarin ne domin duk aikin da ka yi ko a yaushe ne ko a ina ne a waje ne ko a koyi, to da ƙarshe zai bayyana domin yake fasa yara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin da ka zo a da mutum ya aikata za a gan shi don haka ne kaga ke sai mutum ya bakan sa kiyamun laifi ya tabbatar cewa zai ya samu kai shi yana aiki da kwarai daukar aji a bankaɗo aikin sa sai zama cewa ana kallon sa a matsayin mutumin kirki ashe ayyukan da yake ya goyi muna nan shi Allah ke ayyuka na shi sun gwada cewa akan bijirowa da su gobe kiyama kowa ya gani Allah ta baraka ta'ala zai ga ayyukan bal marno Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga su mutane ma jumlatan za su ga ayyukan yawma idin tu'raduna la taqfa minkum khafiya haka Allah ta baraka ta'ala yace har da shi kiyama za a bijir wa da su la taqfa minkum ba wani abu mai tsoriwa da gari ko wani zai tsoriwa saboda ka duk abinda mutum ya aikata a sa da duniya idan aka bi bijiro da shi gobe kiyama wani abin babu yadda za a yi ɗoyi komai sai ya bayyana ƙwaro ƙwaro yau masu bulat ra'ir rana ce wadda za a buɗe dukkan asirai duk abin da mutum ya ɓoye ɓoye shi a wani wuri to ana zai fito da shi talari kun gane ko ranar kiyama kuma Allah ah, ya sifanta ta da cewa rana ce wanda ah, yake ya ce wa husnila ma fi tsoro wa husnila ma fi tsoro ai wa unzura ma fi sudo duk abin da ke cikin zuciyar mutum abin da ya kulla da na kirki da na banza duk za a bayyana da shi don haka duk aikin da mutum ya aikata aikin da mutum ya aikata kowane iri ne babu shakka zai ce to sarari Allah zai gan a akala ba zai koyi ga Allah ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam zai gan shi ne ma za ku gan al-Imam Ahmad rahimahullah ya rawaito a cikin al-Musnad daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sai ke kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء shi da ake ɗaya daga cikinku zai ya kama yin wani aiki cikin wani faladar dutse kurma kurman dutse shi ne kamar kace mutum ya shige cikin kogon can kurya ya shige sakaratun kurman ya ce kaddara cewa ka samu ka bi ne kan shiga amma babu kokowa wala kuwa kun babu wata taga a wurin to kuta can kici ya shige ya kama yin wani aiki yake la akharja Allahu amalahu lin nasi ka'ilan ma ka ce wallahi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da aikin nan da yake yi ga mutane sun gan shi biyu da wannan abin saboda ka duk da mutum shiga duniya ko cikin dutse ko cikin ɗaki ne ko cikin wani wurin da shiga kulle yi abin da yi to lalle sai Allah bayyana da wannan aikin nashi duk abin da kake yi ka sani zai bayyana ga Allah sannan zai bayyana ga mutane ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تولد haka su haihu gina bikin ba shi ko duk abin da mutum ya kasance ya kace su matsayin ɗabi'a yana fiya matsayin aiki to ko ya tsammani wannan abin wani zai koyi a wurin mutane wallahi zai bayyana kuma a da duniya ballanta nan gobe kiyama to haka lamarin ne shi saboda ka mutane kowa zai yi shiga sai yi sa sannan kake yi a ka da Allah yake wata idan ila alimi na ghaibi wa shahada kuma da sannu za a mayar da ku zuwa ga masanin shi shine Allah tabaraka wa ta'ala sannan masanin abin da yake bayyane sai na su hukum kun kuntum ta'malu sannan zai ba ku labari game da duk abin da kuma kace kuna aikatawa saboda ka ayyukan naku za su bayyana da ƙarshen al'amarin ku kuma za a mai da ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya san gaibi ya san bayyane ya muku sakamako ne maku labari game da duk abin da kasance kuna aikatawa wannan ita ce ka'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin na munafukai اتجاه النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قلنا تعتذروا لن يؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم يأتي وطير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى أهل الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يأتي يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم وأن من أوكان ذات ملك فوق أن إليكم لو كتين دفوك داوين sun tafi wurin yaƙi saboda munafucin su sun makale sun shanta ke gida masu su bi su ba yanzu idan kuka dawo za su yi ka suna kawo muku suna kawo muku uzurra na kayya to Allah tabaraka wa ta'ala ke da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato kace da su ka gaya musu lan mina lakum mu ba za mu gaskanta ku ba mu wannan uzurin da kuke faɗa ba mu yarda da shi ba ba za mu gaskanta ku ba karo ne ni kan nabba Allahu min kai. Allah ba mu labarin ku asalan Allah ya labarta muku lamarin Allah ya labarta mana lamarin ku cewa ku mu na hukai wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah zai ga aikin ku da manzon ثم تردون الى عالم الغيب na فنزع ما يدكم هو بان مثل غيبي da بيني فينبئكم بما كنتم تعملون بما كل بالي da da da ko ka sace kun aikatawa a shahid mutane gaba ɗaya za su koma zuwa ga Allah kuma Allah zai ba su labari game da abin da kuke aikatawa ila Allah marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima ta ta'malun قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هكذا يقول لنا أن النفوش سكي بكاش دي متعدي تذكركم أبي الله تبارك وتعالى سنزل الله بكاموس أدين دي سبكة تنشي سنة أي كتاوى وآخرون مدرنا لأمر الله kazalika ko in su mutane waɗanda aka jinkirtar da su ga al'amarin Allah amma yu'azibuhum ko dai Allah ya musu azaba wa yin ma yatubu alaihim ko kuma Allah ya kadi mubansu wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima wa'annan mutanen ah, su kuma su jinsi ne na mutane wanda Allah ta baraka wata alabar su bar labarin su anan da cewa wato akhiruna takadirin sama da suka ce wa qaumun akharuna kazalika akwai wasu mutane na daban sun warku murjauna li amrillah wai da ka jindirta lamarin su ya zuwa ga al'amarin Allah bi ma'ana ya zuwa ga hukuncin Allah wato murjauna shine mu'akharuna daga kalmar irja al-irja suka ce shine a takhir jinkir kuwa saboda kuma jauna waɗanda aka jinkirtar da lamarin su da hukuncin Allah kun gani ko ana jira mai Allah ta bar wa ta'ala zai yi game da lamarin su malamai suka ce a cikin wayannan ayoyin da muke san su an faɗi gurbin mutane ne na farko a matsayin tsantsan munafukai ina fatan gani wanda suke mutanen banza ne Allah ya sifanta su za ka same su a haular madina wa min ahalin madina din marasu ala nifa yawa su gurin da farko kenan to sannan aka samu gurin na biyu su kuma eh, wannan gurin na farko da muka ce sun da hukai ne asalin ba su ko wurin jihadi ba kuma suna da kwarewa ta musamman a kan munafuki munafuki kuma sun zoge akan sa ku sa wani gurin na biyu su kuma su ne wanda suke mutane ne wanda ya tara su da kala khalaqu amalan salihan wa akhara sayya mutanen kirki ne amma kaddara ta rutsa da su ba su je wurin jihadi ba kuma ba su da uzuri amma muka ce ba su gabatar da uzuri na karya ba ba su karya ba bal sun tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala sun gabatar da tuba su ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ko wanda sai Allah ya tuba su da fata gaji to zai gurub da uku su ne wanda aka ambara bayanin su da cewa wa akaruna murjauna li amrillah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim su ko aka ce gurub ne na mutane wanda suke su ba su je gurin yakin ba sai ta takallum an lafazin kuma babu uzuri a tare da su sana lokaci guda su babu na hukai ba mutane kirki ne su ne an bayi sabba annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ba su gabatar da uzuri na ƙarya ba ba su da uzuri ko ba su ƙarya ba amma ban su da wa'ancan su wa'ancan sun zo sun tuba kun gani amma su wa'annan wa akaru na murjauna li amrillah ba su da uzuri ba su ƙarya ba amma kuma su suka tafi tuba ba wato tsoron suka ji akwai sun suka makalikin gidajen kun gane wanda da cikin su da yake ruwa da nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasa magana da aka ba su ma ce sun tuba ba suna cikin da rudu kawai to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ce su murjauna li amrillah an jikistar da su ga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ko dai Allah mutu azaba ko kuma tuba ya ce kan tuban su kun gane ko to wannan shine gurin da uku kamar yadda faɗa saboda haka su wayannan mutanen kamar da al-Imam Mujahid sai ki ake ruwa ta hannunsa cewa wa aka ruwa mai zuwa da amurin lahi din nan mutane ne guda uku kawai mutane ne guda uku kawai ba wasu gurufin mutane ne masu yawa hakan nan ba sun hada da hilal bin umayya da murarat bin rabi da kuma ka abu malik to wayannan su ne aka ba da labarin cewa wasu mutane ne wa'inda aka jirkitar da lamarin su ga Allah ana jiran wani hukunci Allah zai yi musu kun gani saboda haka an jirkitar da lamarin su ana jiran mai Allah zai yi musu wanda wannan digiri da aka yi game da lamarin su aka ya ɗauki mudda ta wajen kwana hamsin kwana hamsin ba a ce komai game da su ba illa akwai wahayi da aka yi mawanzo sallallahu alaihi wanda da ba nafsin qur'ani ba wanda ya kunshi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kaurace musu a ka a yi magana da su ka yi wata hulɗa da su haka suka zauna cikin wannan wahala da kunci har tsawon kwana hamsin kun gane ko to da kashe dama Allah Ta baraka wa ta'ala cewa yi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alayhi wannan sananne abu ne a wurin Allah Ta baraka wa ta'ala ɗayan abubuwa ne guda biyu ko musu azaba ko kuma ya karbi tuban su to karshe zamani abin da ya bayyana ne Allah ya karbi tuban su bayan kwanaki hamsin din sun wuce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da nafsi wanda ya tabbatar da cewa an karbi tuban kun gane ko Allah ce lakar taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazigu qulubi fariqin minhum من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سنتي على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم الشاهد ما الله بيان cewa Allah لأن tuba da annabi da وإن waɗanda suka bi shi a wurin gazwatul usra ko gazwatul tabu fi sa'atul usra kenan dai lokacin da zukatan wasu daga cikin su sai kusa su karkata su karkata saboda wahalan yakin sai Allah ka bisu tubansu lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai rautsawa ne kadalika mai rahama ne da abin da ya shafi wa akaru da murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yutubu alaihim sai ce wa ala salasa haka Allah ya karbi tuba da mutanen nan guda uku ko wani muka ce su ne hilal bin umayya da murad da rabi da ka'ab bin malik su ne wa ala salasa alladhina khulifu fil ard wanda aka wato barku a cikin kasa aka tafi wurin yaki su suka makale kun gane ko to aka kyale su a cikin kasa aka yanke da su tsawon kwana hamsin gaba da muka ambata hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat hatta da duk fadin kasa ta yi musu kunci sannan wa baqat anfusuhum rayukan su ma suka musu kunci ko wa baqat alaihim anfusuhum rayukan su suka musu kunci su ma wa zallu alla ja'a min Allah illa ilayhi suka tabbatar da babu mafaka ga Allah sai ga Allah babu wurin fakewa daga Allah sai ga Allah sai Allah ka yi tuba gare su wai ka yi tuba su domin su tuba lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai karban tuba ne sannan shi ne mai rahama to saboda ka wannan akaruna murjauna li amrillahi babu shakka da yake ma yu'azibuhum wa ma yatubu alaihim kashin labari muka ce Allah ka bin tuban su wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima saboda ka kamar da aka sani ya zo cikin hadisai wa'annan mutanen su uku bayan zaman da suka yi na takura da wahala ta wanda muda ta kwana hamsin sai mu shara ta zo cewa Allah ta baraka wata ala kan ban su kasantuwan ba su kayya ba ba su ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kayya ba kamar yadda muna hukai su kai ba don haka karshe sai Allah ta rubuta wanda shi kenan lamarin su

yake wallazi masjidan wanda suka rike masallaci wanda suka rike wani masallaci ziraran wato don cutarwa wa kufran kazalika don kafirci wa tafriqan bainal mu'minin domin rawewa tsakanin mu'minai samar da baraka tsakanin mu'minai sannan wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu da kuma wato a riƙe masallacin ko rufin masallacin domin ya zama wata kal'a wato wata madakata ko wani sansani liman haraba Allah wa rasula ga wanda ya yake Allah da manzonsa min qabl tun gabanin haka wato tun gabanin a gina masallacin wala yahlifunna wallahi za ku yi rantsuwa in aradna illa al-husna ba abin da muka yi nufi sai inda da kai riho lalle Allah ta baraka wa ta'ala yana shaida cewa sun makayyata ne sai Allah ta baraka wa ta'ala ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama la taqum fihi kada kai sallah a wannan masallacin la taqum fihi abada kar sallah har abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم shi tabbas masallacin da aka gina shi to aka aza harsashin gininsa ala taqwa kan jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa min awwal yawmin tun a farkon yini irin wannan masallacin a haƙo an ta kuma fi shi ne ta dacewa kai sallah cikinsa ba irin wancan masallaci na zurar ba fihi rijalun wannan masallaci da istisa bunyanuhu ala taqwa min awwal yawm cikin ta akwai wasu mutane yuhibbuna an yatatahharu suna son su yi tsarki kun gane ko wallahu yuhibbul mutahhirin Allah tabaraka wa ta'ala yana son wato masu tsarki ko in cikin masarkaka da wani ayoyin da malai karanta da wasu da suka dan rage a bayan su kenan da ko guda biyu ne su kuma wallahu alam kamar da malamai suke ambatawa a fagen tafsiri cewa eh, ayoyin suna dauke da bayani ne game da kissa ko labarin wasu gungun munafukai kuma da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sun je a matsayin su na munafukai dama a kuba akwai masallacin da mazo sallallahu alaihi wasallama ya akasa ginin shi a lokacin da ya fito daga makka zai zo madina yana mai hijira sosai suka je nan kuba suka zo suka hada kai da wata mummunan manufa suka ce su ma za su gina masallaci a nan kuba a hakikalin gaskiya sun gina masallacin ne da mugayen manuhohi manuhohi ne guda hudu wanda qur'ani ya ambata da farko sun gina shi ziraran saboda cutar da musulmi manufarsu ta gina masallacin ne cutar da musulmi kun gane ko sannan manufa ta biyu shi ne kaka cewa Allah don su hukai ne sun haɗa kai da wani mutum da ake ce da shi abu amir arrajib saboda ka ga munafuki tare da su kuma ga haɗa kai da kafirai don haka sai zama manufar ta su ta gini masallaci ta biyu shi ne kaka cewa Allah sannan manufar ta uku shi ne rarraba kan musulmi domin makasudin su shine su gina masallacin nan uba a madadin musulmi na uba gaba ɗaya ya zama cewa suna taruwa kullum a masallacin ku su yi sallah jumlatan gaba ɗaya yanzu zuba su gina wani masallaci a gefe sai da za su kwaso wasu musulmi su kawo wurin wasu can sai daga misali kan musulmi ya ne ya rabu sannan manufa ta hudu shi ne sai kokarin gina masallacin nan zai zama kal'a wata santa ko wani wurin fakewa shine dan, ko wani wurin za a ga kuwa ai tanadi na musamman ku zama wani sansani ne da za a zo a yi tanadi don a yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam da musulminsa a da mummunan da suke tare da shi a gina shi zama santa da za a zo a yi tanadi na musamman a wurin saboda a kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam da mummune a yaƙi su a gaba da su wanda shine wa yasada liman harama Allah wa rasula to wannan ita ce hakika ne manufar su amma sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce gashi sun lura mutane sun yawa wani lokaci saboda matsalolin ruwan sama wani lokaci akwai zafin rana suka ne kawo su uzurra hakan nan suka ce to sun ga dacewa su gina masallaci a anguwa kaza nan kuma saboda wanda suke da nisa da masallaci su samu wurin sallah ba ce sauran sai da Allah wannan ne manufar wala ya hanyar kunna in aradna illa al-husna kun gani to amma Allah ta kanya suke yi wallahu sharri lahum lakadibu to sai wannan ne dama ah, da suka je suka shirya wannan ginin kamar ni faɗi sun haɗa kai da wani mutum da ake da shi abu amir abrahim wanda aka ce ya bar nan madina ya je makka daga makka ya je ya yi abin da yake dakul dakul tsakanin shi da abin makka an gane sannan ya wuce wurin sansan daga can ya shirya abin da shirya cewa zai dawo madina ya samu wasu gungun mutane su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce mutanen nan suka shirya wannan masallaci cewa in ya zo sai zama nan ne kal'a ko ta santa ko wani mitin za a shirya an gaya ta yaki sai a afka annabi a madina kun gane yanzu abin da suke so masallacin ya samu karbuwa a wurin musulmi saboda ka a tarorin ana sallah da shi abu amir ya zo shi kenan sai a wani da wannan dama duk wasu wani suke wurin a yaudare su a sa su cikin samun muna hukumi alabashin zama sojojin za a yanki annabi da musulmi tare da su idan dan cewa sun samu burin su ya cika musulmi sun amince da masallaci sai suka zo wurin manzon sallallahu alaihi wa sallama suka ce abin da suke so annabi ya je wurin ya sallah su je masallacin nan su yi sallah wanda wannan zai samu musulmi kowa ya nutsu da masallacin tunda an gane da ya zo daga madina ya sallah wani ke na zama da kuliyar masallaci ne da annabi ya da shi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo sallallahu alaihi labarin su kuma ya gaya mata cewa lalle karka je kuma kai sallah ba masallacin kwarai bane amma ga abin da aka gina masallacin wanda malamai suka ce kamar da su cikin littafin da tashin ruwayi cewa annabi zo yi sallah wurin ba bai je wurin yi sallah ba da karshe ma ya tura wasu wasu wakilai aka je masallacin aka rubuta shi aka kona shi aka tarwa salama da su wa'annan munafukai to su ne ake ba labarin su anan da cewa wallazina takabu masjidan zirara wanda suka riki wani masallaci ziraran don cutar da musulmi kun gane ko wa kufran kuma saboda kafirci wato wannan kalmomi diraran da kufran wa tafriqan da kuma irsadan malamai suka ce ko dai ai musu nasaba akan mazdariya ne ko kuma ai musu nasaba ne akan zaman su ko zaman ko wani su al-maf'ul mutlaq ko annabi ke kuma al-maf'ul li ajli ina fata gani wato su su ne ke masallacin ne don cutar da musulmi don kafircewa Allah don rarrabewa tsakanin musulmi to rarraba kanin musulmi sannan wani irfadan liman haraba Allah wa rasula kadalika sun ce wannan masallaci ne zai zama wani madakata wani sansani da zai zama wurin kimsi da tanadi liman haraba Allah ga wanda ya yake Allah wa rasulahu da manzonsa ga wanda malamai suka ce ishara ce da shi Abu Anas domin shi kafiri ne wanda yake suna fito da Allah min qabl tun gabanin ma a gina masallacin to sai aka gina masallacin bayan an kitsa zance da shi cewa idan ya dawo daga can wurin kaisar nan ne za zama masa kal'a nan ne santa da zai tsaya ya shiri da duk zai yi sannan a fuskanci annabi alaihi salatu wasalam da mu'mini to wanda manhoyi sun suka sa sai da munafukan suka gina wannan masallaci Allah ya ce Muhammad alaihi salatu wa salamu wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahi wanda mutane za su rika rantsuwa kun gane ko in aradna illa al-husna ai ma aradna illa al-husna ba abinda muka yi nufi da gina wannan masallaci illa al-husna sai abu mai kyau kyakkyawan manuhaci ta samu gina masallacin da mun gina masallacin da ne saboda sauwaka ma lamarin musulmi akwai ruwan sama akwai lakota akwai zafin rana akwai nisan wuri ila akhiri to idan aka samu masallaci ana nan anguwan kaga musulmi da annan anguwan za su samu sauƙin yin sallah ba tare da sun sha wahala ba wa'anda kuma can wancan masallaci na asali na kuma ko kuma sai su sallata kaga zahiri wani zaka ga manufa wani wace mai ni mai kyau abin da suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma suka ranti to dama Allah yana tsinka duk abin da cikin zuka sauke ce wallahu inda hum lakadibu Allah yana da cewa su wa'anda mutane ƙarya suke ba ƙarya ta duk abin da suka faɗi ba shi ne manufar su ba wa'anda manufofin guda hudu da muka faɗa shi ne hakika ne manufar su amma ba wai alfasna ne manufar su ba ƙarya suke yi ina fatan gani to muna wuce duk inda suke ɗabi'ar su haka suke zakkuwa suna ta yin karya su rantsi kuma a kanta su rantsi a kan karya wannan eh, aikin su ne ɗabi'a suke an san su da wannan Allah ba da labarin suwaye daban-daban cewa wannan ɗabi'a su ne wani yake cewa wa ya halifu na billahi وهو يهلكون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين شوى يهلكون بالله لكم هنا كنا رنوا دعلا دومنكم ليرضوكم دوت يرجد دوت جمتد دوت تساقوا يرجد wallahu wa rasuluhu wa haqqun yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ce manzon Allah da manzonsa su ne suka fi cancanta su yi kokarin yardar da su ku yi abin da zai yarda da Allah da manzon shi ne ke da muhimmanci ba su yarda da ku ba in ka bi mu'mini sai ku kasance ku mu'mini ashahid mutane ne wanda suke yahlifuna billahi lakum haka zaka suna irin wannan rantsuwa wani wurin wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun ce suna rantsuwa da Allah yahlifuna billahi innahum laminkum suna rantsewa da Allah aikin su ne suna cewa wai su suna cikin ku wa ma hum minkum ala shi wa ta cikin ku rantsuwan banza suke yi ba ba tare da ku suke ba walakinnahum qawmun yafrahu amma su mutane ne da suke matsorata jin tsoro suke yi kada asirin su ya tsoro kada a fallasa lamarin su ce suke irin wannan rantsuwa gani suke wannan rantsuwa za ta kare su yani tuna lakum لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين suna rantsuwa gare ku lokacin sun yi muku rantsuwa ya halittu na lakum li tardau anhum za ku yarda da su alati fa in tardau anhum in ma kun yarda da su sakamakon wannan rantsuwan naku fa inna allaha shi Allah da to haka da za ga suna ta rantsuwa ittakhadhu aymanahum jundatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a matalu ya amali a shahid haka suke ganin wato ce haka suka dauki wannan ɗabi'a, karran tsarance na ƙanya don kokarin biyan bukatun su da ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون to bayan sun sun gaya malin da sallallahu wannan magana da rantsar da ke ciki sai suka nemi annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya salla a wurin Allah ya ce da annabi la taqum fihi abada la taqum fihi abada malamai suka ce la taqum fihi abada baya nufin ka fassara shi fassara ta zahiri ka je kada ka tsaye cikin sara abada ba wai kada ka je ka yi tsaye cikin shi ba la la taqum fihi abada bi ma'ana la tusalli fihi abada idan al-qiyam suka ce akan fassara shi da ma'ana as-sala kamar da Allah ya ce bayan kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min layla illa qalila ay salli layla illa qalila qum min layla ba wai kai gigirin cikin da ya tsaye kawai ba la qum min layla illa qalila limana salli layla illa qalila ba wai kai tsaye gigirin ba yawa da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa cikin hadisi mashhuri sahihi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda tsayu a cikin hutun ramadan imanan wato saboda imani wa ihtisaban kuma dan neman lada ga Allah tabaraka wa ta'ala غفر له ما تقدم من ذنبه an gafarta masa abin ya gabatar da zubansa to kama anan ba wai da zai sai sai gigin ba a'a man kama ramadan bi ma'ana man salla fi shahri ramadan kun gane ko to saboda kada Allah ce da shi la taqum fihi abadan bi ma'ana la abada sam har abada kar kai sallah cikin wannan masallacin nasu ba masallacin kwarai bane sai ce da masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin masallacin da aka aza hansashin ginin sa usisa kenan da aka assasa shi bi ma'ana aka asa hansashin ginin sa ala a kan jin tsoron Allah da ke yi hukunta min awwal yawmin tun a farkon yini a haƙo an ta koma fihi to shi ne fi cancanta ya fi dacewa an ta koma fihi kai sallah cikinsa wato an ta koma fihi ba wai kai fihi cikinsa ba an ta koma fihi kai sallah ni cikinsa ba wancan masallaci ba kun gane ko لمسجد أسس على التقوى من أول يوم wannan yau da nan malamai suka ce a matsayin shi na mudaf ilaihi an same shi wannan tanwini ne a saboda suka ce kamar akwai wani mudaf shi wanda aka shafi a bayan sun gane ko yawwa تكبير بس سوف تشيل من أول يوم تأسيسه من أول يوم تأسيسه to da aka shafe ta asisihi sai aka saka ma yau wato kasratai ne ya zama min awwali ne Kan gane ko wani wannan masallacin a haku an taɓa fili shi fi dacewa kai sallah cikinsa ba wancan masallacin ba Kan gane ko to yanzu malamai suna da maganganu wa junansu game da wato almasiju الذي أسس بنيانه على التقوى من أول يوم wanda aka ce la masjidul ustisa ala taqwa min awwal yawm wani ne kodi masallaci ne ustisa ala taqwa min awwal yawm sai maganganu tsakanin malamai cewa wani masallaci ne waɗansu malamai suna cewa wani masallacin shine masallacin uba wanda yake da mujawara da makwataka da wannan masallaci na su abu an masjidin zara kun gani suka ce shi ne wato masallacin da ustisa ala taqwa min awwal yau a yayin da wasu malamai suka ce a'a masallacin da ke wasu ala takwa min awwal yawmi shine al-masjid an-nabawi masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke madina kun to wannan dai sabani ne mashahuri tsakanin malamai sai dai wasu malamai suna cewa kamar zaman wannan masallaci wanda ta ala takawa min awwal yau ya zama shine masallacin koma kamar ya fi shahara ko ya fi fitowa sarari kun gani kuka ce dalili saboda ayar kafin a cika sata sai aka sifanta masallacin da cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin sa akwai wasu mutane a wannan masallacin wanda usisa ala taqwa min awwal yawm a wannan masallacin cikin sa akwai mutane wanda suke yuhibbuna an haru suna son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutanen da suke kokarin tsarkaka ko suke neman su tsarkaka to sai suka ce sifanta masallacin da cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatafahharu saboda su da aka samu ya nuna cewa masallacin da masallacin ku bane kun gane ya Abu Dawuda da alimamu tirmidhi da ibnu majaha sun so rasu hadisi daga abu huraira Allah shi da shi cewa ita wannan aya da ma mutanen da ake ishara da cewa suna cikin wannan masallaci wanda suke suna neman tsarkaka Allah yana son tsarkaka cewa aya tana magana ne akan masallacin Quba abu hurairah ce saboda mutane ne kanu yastanjuna bil ma'i sukan yi tsarki da ruwa to idan suka yi bauru don suka yi bayan gida to idan suka yi iski istijmari bil hijara to kuma sai su ɗebo ruwa su sake tsaki wannan shi yasa aka ce musu mutane ne yi yuhibbuna an yatafakkaru wallahu yuhibbul mutafakkirin kun gane akwai wani hadisi da imam ahmad ya rubuto da ya bin kuzaima cewa ah, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi su mutanen quba cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana yabon su da cewa su mutane ne da guna an yi tafaharu wallahu bil mufahim to ni kuke yi Allah zai ku haka ko ku gani ba sai suka gama annabi sallallahu alaihi wasallam ce suka ce su mutane ne sun kasance idan suka je suka yi qada'ul haja suka ce mu mutane ne mun kasance mun qada'ul haja kunna nusbi'ul hijarata al-ma kunna nusbi'ul hijarata al-ma wato mun kasance muna bin dutse da ruwa to idan suka yi istijmari da dutse kuma sai su biyo wannan da da tsalkin ruwa to to shine sa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wannan yaba to kaga wannan yana gwada kenan idan wannan riwayoyi suna karfafa cewa mutanen da yi gona an yi tafaharu wallahu bil mutahhirin wanda aka ce kuma cikin wannan masallaci ne mutanen ko bane kaga masallaci ya masallacin wa kenan na'am zai da masallacin ko bane ina fatan kun gani to muka ci a ɗaya bangaren akwai malaman da suke ganin cewa shi wannan masallacin shine almasjidin nabawi kun gane sai da yayin da su ma suke karfafa haka yayin da kuma su ma har gaskiya Imam Ahmad ya rozo cewa wani mutum a wasu mutane guda biyu sun yi takaddama da sabani game da wani masallaci ne a masallacin da ustuta bunyanuhu ala taqwa sahabbai ne guda biyu wanda ce yana ganin masallacin ko bane wanda ce a baki ne to sai suka zo wurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tambayi shi fa qala huwa hadha al masjid yake musu wannan masallacin ne wani masallaci kenan ha kada mu ji da kenan kun gani imam muslim ma ya rawaito hadisi kadalika al-imam tabarani cewa abdurrahman bin sa'id ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wani masallaci ne an masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawm sai annabi ya ce mishi huwa masjidukum hada ce shi ne masallacin nan naku to ishara ga al-masjidun nabawi ina fatan gani to shahid kaga ga ka ce kowane fari daga cikin malamai suna da dalilai gaskiya to akwai malaman da suka suka ce babu matsala za a yi jama'a wannan magana gaskiya sai eh, za a yi jama'a wannan magana ba wani ta arzu ba suka ce dalili shine <clears throat> masallacin dai an bashi siffa da cewa masallaci ne usu ta ala takawa min awwal yawmi ta'jizihi kamar da muka ce sai suka ce to wannan sifa kan akwai ta ga masallacin ko ba akwai ta ga masallacin annabi saboda ka shike da ba ba masallacin annabi masallaci ne usu ta ala takawa min ayi min awwal yau masallacin ko ba masallaci ne usu ta ala takawa min awwal yawm dukkanin su masallatai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya assasa harsashin ne gin shi ke da ba matsala kowane kace ba matsala shi ke da ba ba ko ba ta salamu ma ma ba shi da wani tasiri ina fata gani to wannan shine wallahu ta'ala alam da haka wannan masallaci dai da yake da wannan siffa an ka dauke shi masallacin ko bane ko masallacin annabi alaihi salatu wasalam ko dukkan su ne muka ce siffar da aka ambata tantabiqu alal jani to wannan masallacin shine ta dacewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah cikin sa ba wancan almasjid wanda aka rike shi zararan wa tafriqan huwa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa ustadan liman haraba Allah wa rasulahu ba kun gane ko wannan shine wallahu ta'ala alam to akwai karshen bayani game da wannan kissa ko labarin wannan mutane cikin kamar ayoyin ina kamar guda biyu da za su zo nan gaba sai ba za mu samu daman karanta su ba kamar da ke yi ishara cewa lokaci ya kai za ka za mu yi hakuri idan Allah ya tabaraka wa ta'ala ya raya mu gobe sai mu karanta su sai mu rufe bayanin da abinda malamai suka fara game da al'amarin wannan masallaci da kuma dukkan wani masallaci da ya kama da shi Allah ke yi wannan shine wallahu ta'ala alam muna fatan da abinda muka rubuta daidai bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu shi ba mu ladansa wanda muke kuskure kuma Allah ya ji mana ya gafarta mana ya shafi shi daga cikin zakata yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي أخوتي أبو إلى إمارة el de la la banda.